Yan Nijar za ta iza ƙeyar gwamman 'yan Najeriya da suka tsallaka Sahara Hukumomin jamhuriyar Nijar sun ce sun kama wasu 'yan Najeriya kimanin 55 da ke shirin tsallaka Sahara a kan hanyarsu ta zuwa Turai. Mataimakin Kwamishinan 'Yan Sanda na yankin mata Matamaye Annur hamidu Buhamni ya shaida wa manema labarai da tashar AA Boka cewa, sun kama 'yan najeriya ne a cikin dajin Isharnawa ya ce jami'ansu sun samu yanci ranin ne waɗanda masu fasa ƙorin mutane suka jibge a wani wuri kafin lokacin da za a tsallaka da su. Mutanen, kamar yadda babban jami'an ‘yan sanda ya bayyana, galibinsu mata ne da ƙananan yara. Abin takaici, galibinsu mata ne da ƙananan yara da suka baro Najeriya da niyyar ƙetare Sahara. sannan su ƙetara cikin tekun bahar bahar turai bahar rum abin takaici galibinsu mata ne da ƙananan yara ya ce mutanen su hamsin da biyar sun yi niyyar tafiya turai ne inda za su bi ta jihar agadas daga nan su ratsa cikin ƙasar libya kafin su isa bakin teku wannan tafiya mai cike da hatsarin gaske inda in ji babban ɗan sanda shi ma sakataren shugaban ma'aikatar gunduma ta mata maye malam bukar mahmud ya'u ya ce kama yan cirani wata nasara ce ga jami'an tsaro saboda hana su ci gaba da wannan tafiya mai cike da hatsari ya kuma ce galibin irin waɗannan yan cirani idan suka tsallaka turai suka bar nijar sukan fuskanci tsangwama da cin zarafi da mafi yawa ba su taɓa gani ba a rayuwarsu irin waɗannan mutane sun sukan fuskanci kyama dalilan launin fatarsu amma ba sa ganin haka mutanen da ke musu roman baka su tafi turai ba sa faɗa musu gaskiya abin da ke faruwa ya ce bukar ya'u cewar bukar ya'u Hukumomin ‘yan sandan maye dai sun ce za su iza ƙeyar waɗannan mutane ne zuwa inda suka fito cikin kwanciyar hankali, sai dai kuma mataimakin kwamishinan ‘yan sanda na mata maye ya lashe takwabin kama duk wasu masu hannu a safarar ‘yan cirani ta yankin da nufin gurfanar da su a gaban shari'a, ya ce doka za ta hukunta su kowace ƙasa suka tsakanin tsowace ƙasa suke tsakanin Nijar da Najeriya ko ma 'yan wata ƙasar ne daban. A duk lokacin da irin wannan abu ya da ya shafi ƙasashe guda biyu ko fiye mukan kwashi mutane mu mayar da su ƙasashen da suka fito inda hukunci da za a yi musu sai a yi musu a can inji shi. Amma mutanen da suka yi safarar mutanen mutanen da suka yi safarar mutanen mukan tura su kasashensu ne a je a musu hukuncinsu a can jamhuriyar nijar dai ta zama wata hanya ga dubban 'yanci rani da ke shiga sahara yunkurin da sahara a yunkurinsu na tsallakawa zuwa ƙasar libya don shiga ƙasashen turai ta cikin tekun bahar irin wannan tafiya mai matukar hatsari na ci gaba da laƙume rayukan 'yan rani waɗanda ƙasashen duniya ke ta faɗi tashi don ganin sun daƙile ayyukan masu safarar mutane. Kar ku manta kuna tare da tashar AA Boka TV. Da masu buƙatan bidiyonmu ku danna mana subscribe ta inda idan mun ɗora ku dinga samun su kai tsaye. Idan kuma kuma mana subscribe ku rarraba bidiyoyinmu zuwa gurin 'yan uwa ga abokan arziki ta WhatsApp da Facebook mun gode.